بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da haɗuwa a waɗannan darussa masu albarka darussan da muke sharhin alfiyatul usul wa bina'il furu'i alaiha wacce Sheikh Abdullahi bin Fodi ya wallafa wannan asalin littafin nazum ne na littafin Miftahul Usul ila bina ilfuro ala usul wanda a sharifu tilmitani wanda ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da nawa da saba'in da ɗaya ya wallafa a yanzu muna nan akan bayani akan ittibahu dilala wanda shine sharaɗi na biyu daga cikin sharuɗai na sanadi daga cikin sharuɗa na sanadi akwai ittibahu dilala saboda haka yanzu muna magana akan kan ittibahu dilala inda muna cikin bayani akan al'amuru da kuma kashe-kashen shi na amji kama da makitalafu واختلفوا هل يقتضي المبادرة أو لا للحنفي الشافعي قال لا وعندنا في المذهب القولان على أصول بين يبنيان كذلك نعم wannan ka'idar tana cewa halil amur ya tadi mubadara ko kuma la ya tadi al-mubadara shi ne ma'anar wannan ka'idar abinda yake nufi da hal ya tadi al-mubadara hau la ya tadi al-mubadara shi ne idan shari'a ta umarni da abu shin idan shari'a ta umarni da abu yana nufin kai gaggawa aikatawa ko kuma baya nufin kai gaggawa wajen aikatawa shine ma'anar hal yaqtadil mubadara aw la yaqtadi al mubadara ina fatan mun fahimta a a wajen wasu malaman yaqtadi la yaqtadi mubadara wannan shi ne kusan kaunar jamhur a wajen kaul afuwan a wajen jumhur yaktadil mubadara al'amru mubadar a wannan shi ne kaunar jamhur sun kafa hujja da dalilai da yawa daga cikin dalilan da suka kafa hujja da su akwai faɗin Allah subhanahu wataala bi ulkhairat ku yi gaggawa wajen aikata alkhairi وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض kaga duk waɗannan suna umarni da ayi gaggawa wajen aikata alkhairi haka nan a lokacin yakin hudaybiya ko sulhul hudaybiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbansa da su warware haramar da suka yi da ba su warware ba ransa ya ɓaci wannan sai yake nuna al'amru yaqtabi al-mubadara sannan suka ce a shi kan shi mubadara wajen aikata alkhairi zai fitar da wuyaye daga bibiya mana yanzu misali idan ya zamanto ana bin ka abu kai maza maza ka biya shi to kaga baka da wani bi mana ba za a bi ka yin wannan abun ba ina fatan mun fahimta saboda haka shi yasa suka ce al'amuru tazi al-mubadara a wajen malaman shafi'iya su suna ganin al'amuru la yaktazi al-mubadara da yi an umarce ka abu ya halatta ka yi jinkiri wajen aikata wannan abin malam yake cewa waktalafu hal al-mubadara sun yi saɓani, hal al’amuru ya mubadara aula wula ko kuma baya iktiza'in mubadara yace fa nabni bil zahira sai mu gina alfuro a kai mana sai mu gina fikihu a kan waɗannan ƙa'idoji dama kamar yadda muka faɗa muku daga cikin fa'idoji da kuma amfanin wannan littafin shine zai kawo maka alƙawa'id sai kuma ya kawo maka alfuru'ul mabiniya alaiha yauwa saboda ka ga yanzu wannan ƙa'idar ita ce halil amur ya mubadara saboda haka a ƙarƙashin wannan ƙa'ida kuma zai kawo maka Shi ne yake cewa farizatul hajji alal fauri jalalil hanafi a wajen malaman hanafiya wajibi ne mutum ya gaggauta yin hajji a shafi'i ƙalala amma shi shafi'i ya ce a ba hajji ba alal fauri ba ne wa inda na fil bil ƙaulani akan waɗannan akwal ɗin biyu mu muka tafi akan mazaban malikiya mana a mazaban malikiya akwai ƙauli guda biyu ala usuli zaini yubna yani akan waɗannan turakun ake gina su ala kulli hal a shafi'iya dalilinsu na cewa alhajju laisa alal fawr wa inna ma huwa ala tarafi shine suka ce an shar'anta aikin hajji a shekara ta na a shekara ta na a shekara shida ko ta bakwai haka wasu suka ce mu bar shi ma akan a shekara ta takwas amma annabi sallallahu alaihi wasallam a wace shekara ya hajji ta goma suka ce to kaga wannan yake nuna maka cewa Alhaji laisa alal fawr saboda inda a ce Alhaji alal fawr da ya waje ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ana shar'anta hajji je amma kaga wakiltawa yayi aka je aka jagoranci mutane su kai hajji ina fatan mun gane suka ce to wannan yake nuna cewa alhajju laysa alal fawr wa inna ma huwa ala tarahi na'am وعندنا في المذهب الأول كاكرنت أنا كدينا ما كذاك في الوجوب كفارات والجرم والسقوط للزكاة إن هلك النصاب بعد الحول ففيه قد قال بعكس القول والحق إن أطلق ليس يقتضي فورا ولا التأخير في القول الرضي في القول الرضي نعم malam yake cewa hakanan akan wannan ka'idar ta halil amru yaqtadil mubadara akan ta aka gina hukuncin mutumin da zakka ta waje ba a kan shi ko da dai kafin zakka akwai ujubul kafarat da kuma biyan abubuwa shin idan kafara ta kama ka ya waje ba kai sauri ka yi kamar yanzu ka buge wani da mota ko kuma rantsuwa kai ka warware wannan rantsuwa ba ka aikata abin da ka a kan shi ba ina fatan mun gane to shin za ka yi gaggawa ne wajen yi ko kuma za ka iya jinkiri ya ce wasu ƙudulin zakati haka nan faɗuwar zakka kamar yanzu misali zakka ta waje ba ga mutum a ramadan sai ya zama bai fitar da ita ba sai a shawwal ya niyyar fitar da ita sai kuma ya zama zamanto an yi gobara gaba ɗaya kuɗin shi sun ƙare sun ƙone to idan muka ce Alhaji alal fawr in mun ce alhaji alal afuwan afwan al'amru yaktabi almubadara to zai zamanto sai ya biya wannan kudin zakar da ta ƙoni tunda dai lokaci ya yi kuma bai fitar ba idan muka ce kuma al'amuru ya tabi al'amuru alattarafi ina fatan mun gane to shi kuma zai nuna ba zai biya ba kenan tunda ya zo fitarwa sai ya zamanto sabon ya halaka yawa ma in mun ci alal fawar to ko kwana ɗaya ya ƙara daga lokacin da ta waje ba bai fitar ba zai zamanto cewa sai ya biya ina fatan mun gane malam ya ce wal haqqu in utlika laysa magana rajiha wacce tafi inganci shine in dai al'amuru aka yi idlaƙin sa zo a sake ba wani kaidi to la yaktadi fawriya wa la yaktadi at-taraqi kawai za a duba karina ne mana ƙarina za a duba za a kalli ƙarina wacce ta zo shin wannan ƙarinar tana nuna cewa ya tabil faur ko kuma ya tabil tara kamar kaga yanzu akan hajji muna da ƙarina ya take nuna ya tabil faur ko kuma ya tabil tarafi ya juzu fi ya tarafi za mu ga ƙarina ya take nuna ya halatta a jinkirta hajji hajji zai iya wajaba a kanka amma kuma ka ƙara shekara ɗaya ko biyu sannan ka ci amma dai a taƙaice kamar yadda waɗancan ayoyin suka nuna to mutum ya gaggawa wajen yin ayyukan alkhairi shi ne abin da ya fi masa alkhairi na muje matsala hal yaqtad istikrar Aula la yantami ilayhi ma mas'alatu tayammum sai ka ce aw hal yaqtad Aula. aw la yantami ilayhi ma mas'alatu tayammum shi yantami din yana hada da mas'alatu tayammum هل يقتضي استقرار أولى أولى ينتمي shine kayi kuskure ya shi hal yaktabi tikraru aula wakati ne yantami ilayhi ma mas'alatu tayammum hal yaktabi tikraru aula yantami ilayhi ma mas'alatu هل يجزي الواحد ما لم ما لم يحدث واجب لكل فرض حادث والحق إن أطلق فهو يحتمل مرة أو تكرارا فيما نقل لذا لذا بالإيمان أمرنا دائما والحج مرة فقف عليهما wannan ita ma ƙa'ida ce daga cikin ƙa'idoji a wajen malaman usul halin amru ya ta tikrar mana in aka umarce ka da abu shin ya waje baka maimaita abin ko kuma idan ka yi shi so ɗaya ka fita saboda haka a wajen wasu malaman suna ganin al'amuru ya ta tabi almarra saboda haka in dai aka umarce ka da abu to idan kai aikata shi so ɗaya ka fita ina fatan mun gane idan aka umarce ka da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam in kai salatin annabi sallallahu so ɗaya ka fita daga nauyin wajabci duk abin da ya karu ya zama sunna to ne malam ya kawo wannan ya ce wannan matsalar a ƙarƙashinta an yi saɓani saboda haka daga cikin saɓanin da aka yi a kan matsalar halin amurya ta tabi tikirar shin ya waje ba ka maimaita ko bai waje ba ka maimaita ba a ƙarƙashi akwai matsaloli daga ciki shi ne ya ce yantami ila ha matsalatu matsalar temama tana dosanuwa da ita saboda haka hal yujzi'ul wahidu ma lam yuhdisi aw wajibun li kulli fardin hadisin da haka yanzu idan mutum yayi taimama shi zai iya sallar farilla sama da guda daya ko kuma ba zai iya sallar farilla sama da guda daya ba ina fatan mun gani sai dai yayi sallah da taimama ɗaya sannan idan zai sake yin wata sallar ya sake yin wata taimama ina fatan mun fahimta malam yake cewa wal haqqu in utlika fa huwa yahtamil marratan amma zance mafi inganci shine al'amru la yaktabi tikrar wa la yaktabi marra kawai dai bi hasabil qarina shi umarnin la yaktabi tikrar kuma wa la yaktabi al marra kawai bi hasabil qarina ne idan ya to an samu ƙarina da take nuna cewa ya tabi tikrar to sai ya to cewa ya tabi tikrar in kuma an samu ƙarina da take nuna ya tabi marra sai ya zama ya tabi almarra ya ce lizabil imani na da'iman shi sa aka umarce mu da yin imani koyaushe koyaushe aka ce mu jaddada imaninmu ya yi wa na amanu aminu billahi wa rasu ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha kaga wannan duk ana magana ne akan karfafa imani da kuma tabbatar da shi shine manan lizabil imani umirna da'iman shi yasa aka umarce mu da yin imani koyaushe wal hajj marratan amma shi kuma haji so ɗaya ne in kai ka fita Allah ce wani la'alan nasi hijjul bait amma so ɗaya in kai ka fita kamar yadda ya zo a kissar aqra bin qais ko ya tambaya na sassalam a fi kulle amin a kowace shekara ne ya ce ne sai ya ce me sai ya ce laukultu ha lawajabar alhajju marratan fama zada fasu ta tsohon ya ce inda na ce eh, da ta waje ba ai hajji wajibi ne su ne duk abin da ya kara haka ya zama ta ɗauwi ina fatan mun fahimta saboda haka dai a takaice a mazhabar da malam ya rinjayar alhajju marratan shine abin da ya waje ba, al'imanu ko yaushe ana jaddada shi saboda haka bisa wannan misalai guda biyu al'amuru ya layakta bi tikrar wa ta bi almarra ya danganta da siyaki da kuma yadda koro abin مسألة موسع الوقت بالأول اختلف أو آخر أو مبهم وفي الأحق علق بالجميع لو بالأول لألزم, لألزم العصيان في المؤجل أو آخر ما المؤجل أو مؤجل لا ليس في المؤجل نعم في المؤجل خرج السوي أو آخر ما أجزأ التنقل بالاتفاق كل ذين نبطل وينبني اختلافهم عليه في ثلاث من بلوغه بعد يفي والشافعي تجزئه والحنفي وعيد والقولين نحن نقتفي akwai abin da ake ce masa alwajibul muwassa akwai kuma abin da ake kira alwajibul mudayyak a wajen malaman usul idan suka ce alwajibul muwassa suna nufin a wajibi wanda shari'a ta wajabta shi wanda lokacinsa zai ishe shi ya kuma ishi wani aikin wanda ba jinsinsu ɗaya ba kamar yanzu sallah wajibul muwassa ce kaga yanzu tun daga zawalar rana har zuwa yanzu har zuwa inuwar mutum ta kai tsawonsa duka lokacin wacce sallah ne sallar azahar ina fatan mun gane duka lokuta ne na sallar azhar kaga wajibul muwassani wajibul mudayyaf shi kuma shine wanda lokacinsa baya isar wani abu na daba. mana iya shi kadai za a iya yi kaga yanzu kamar azumi lokacin shi yana fara daga hudu alfijir na biyu zuwa faduwar rana za ka iya yin wani azumi a lokacin da kake azumin ramadan amma kaga ita sallah a lokacinta za ka iya yin wani abu daga jinsinta da ma abin da ba jinsinta ba yawwa saboda haka wajibin muwassa ne, wajibin da zai isa ka yi abin da yake jinsinsa lokacin zai isa ka yi abin da yake jinsinsa da kuma abin ma da da kuma abin da ba shi ba ina fatan mun gane kaga yanzu lokacin nan na sallah a in kai raka'a hudu zaka samu dama har ka yi na fulfuli har ka yi ma wasu abuwa amma azumi ba za ka iya yin wani abu wanda yake a jinsinsa ba ina fatan mun gane to shi wajibul muwassa wanda yake da lokaci mai faɗi yawwa tun daga lokacin da inuwar mutum ta zama tsawonsa har zuwa lokacin faduwar rana duk lokacin wacce sallah ne Sallan la'asar yawwa to wajibul muwassa shin abin da aka wajabta a cikinsa yana da alaƙa da farkon lokaci ne ko kuma yana da alaƙa da ƙarshen lokaci ne ko kuma duka shi ne abin da malam ya faɗa a nan shi ne ya ce muwassa ulwafi bil awwali talab alwajibul muwassa yana da alaƙa ne kawai da farkon lokaci au akhir ko kuma yana da alaƙa ne da ƙarshen lokaci au mubhamin ko kuma dai kawai duk yadda ka yi shi a cikin wannan lokacin bai da wani lokaci na musamman ya ce wa fil haƙ a zancen da ya fi inganci ulliqa bil jami'i za a haɗa shi ne da duka lokacin gaba ɗaya laubil awwali la'azzamal isyan la'alzamal isyan fil mu'ajjal inda a ce zai to yana da alaƙa da farkon lokaci to da an lazimta zaman da an samu sabo da mutum ya zama ya saba wa Allah idan ya jinkirta au akhir in kuma ya zama yana da alaka da ƙarshen lokaci ne to ma ajza at-tanafful da yin nafila bai halatta ba bil ittifa da ittifaqin malamai kullu zaini nuftiz mu a wajen mu malaman malikiya duka waɗannan ba mu yadda da su ba ala kulli hal akwai mazhabobi guda uku game da alwajibul muwassa a wajen malaman shafi'iyya alwajibul muwassa yana da alaƙa ne da farkon lokaci amma idan ka yi shi a ƙarshen lokaci to ya yi, sai ya zamanto sadda masaddal far fula ne amma sadda masaddal far a wajen malaman hanafiya su kuma wajabcin yana da alaƙa ne da ƙarshen lokaci amma ya halatta mutum ya yi a farkon lokaci sai ya zama abin da ya a farkon lokaci na fulani sadda masaddal far a wajen malaman malikiya kuma ko a farko kai ko a tsakiya kai ko a ƙarshe kai kowanne kai babu matsala menene dalilin da ya sa na malikiya ya fi zama rinjaye kaga mala'ika jibrilu a ranar farko ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah a zahar da yaushe yaushe ne farkon lokacin lokacin da rana ta zawali a rana ta biyu kuma sai ya yi masa sallah daidai lokacin da inuwar mutum ta kai tsawonsa sai ce mai mai na'am sai ce mai sai ce mai sai ce me alwaktu ma bai na hazai sai ce lokacin sallah yana tsakanin waɗannan guda biyu mana tsakanin a wannan abin nan ɗin tsakanin zawalin da kuma tsakanin lokacin da inuwan mutum za ta kai daidai tsawonsa shine ma'ana alwaktu ma baina hazai ina fatan mun fahimta saboda haka dai a takaice alwajibul muwassa yana da alaka da duka lokacin shine mazhabar malikiya saboda in mun ce yana da alaka da farkon lokaci wanda ya ƙarshen lokaci zai zama yana da zunubi in mun ce yana da alaka da ƙarshen lokaci to kaga kenan ba za a iya nafila ba idan rana ta yi zawali saboda ƙarshen lokacin bai zo ba shine malam yake cewa wayan bani telafuhun alai akwai abin da yake da alaƙa da wannan saɓanin da suka yi akwai abin da yake ginuwa akan wannan saɓanin da suka yi menene yake ginuwa ya ce fi salati man bulogoho ba'adu ya fi mutumin da bai balaga ba sai a mutumin da ya zamanto cewa ya balaga a farkon lokaci mutum ne ya balaga a farkon lokaci a mutumin da ya balaga a farkon lokaci shafi'i tujzi'uhu ina fatan mun gane a wajen shafi'i sallarsa ta yi mutumin da ya balaga a farkon lokaci kuma ya yi sallar shi afuwan mutumin da ya balaga a farkon lokaci mutumin da ya balaga a farkon lokaci a wajen shafi'i sallarsa ta yi amma a wajen hanafiya sallarsa ba ba sai ya sake, saboda wajen yana da alaƙa da ƙarshen lokaci shi ne ya ce wa shafi'i tujzi'u a wajen malaman shafi'iya ta isan masa wal hanafi yu'idu amma a wajen malaman hanafiya zai rama wal qaulaini nahnu naktafi mu kuma a wajenmu malaman malikiya duka biyun muna tafiya a kansu shine ma'anar wal qaulaini nahnu naktafi mu kuma duka biyun mun tafi a kansu na'am تغليط صبح شافعي يفضله والحنفي والحنفي الإكثار فيه أفضل نعم akwai hadisai guda biyu da suka zo game da lokacin sallar asuba akwai hadisin da aka rawaito cewa kanan nisa'u yansarifna min as-salati mutalaffi'atin bi murutihinna ma yu'rafna min al-ghalas ma yi orofna minal galas mata suna komawa gida suna lallaba da mayafansu ma yi orofna minal galas ba ma a gane su saboda ni saboda yadda garin yake da duhu kaga wannan hadisin yana nuna cewa ana yin sallar asuba da yaushe ana yin sallar asuba da duku-duku ta akwai hadisin kuma asfiru bil fajr fa innahu asfiru bil fajr fa innahu na'am a'zamu li ujurikum saboda shine zai sa ku samu lada mai girma ina fatan mun fahimta a ah, kaga wannan yana nuna cewa a yi gaggawa wannan kuma yana nuna a samu jinkiri wannan yana nuna a yi gaggawa wannan kuma yana nuna a yi jinkiri lokacin da za a yi to a wajen malaman maliki ma malaman shafiya waɗanda suke ganin alwujub ɗin ya ta'ulaƙu bi awwalil waqt su a wajensu suna ganin cewa a yi sallah da duku-duku shi ya fi su kuma a wajen malaman hanafiya suna ganin a yi sallah a ƙarshen lokaci shi ya fi ina fatan mun gane saboda alwajibul muwasta a wajensu alwujubu ya ta'allaku da akhir waqt ina fatan mun gane saboda haka in kuka kalli waɗancan hadisan guda biyu za ku ga a zahirinsu sun ci karo da juna saboda haka tunda sun ci karo da juna sai ya zamanto cewa za a gabatar da wanda ya fi dacewa a cikinsu to su a wajen hanafiya wanda ya fi a wajensu shine wanda ya nuna sai gari ya waye shine mana asiru bilfajar, mana ku yi sallar asuba lokacin da gari ya waye ya fara haske saboda ya fi girman lada duk da cewa magana shafi iya gaskiya ta fi ƙarfi saboda hadisai da yawa daga cikin hadisai akwai kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus salat ne as-salatu waqtiha sannan kuma Allah ya yi umarni da yin gaggawa wajen aikata alkhairi sannan kuma wancan hadisin wanda ya ce mata suna gama sallah ba a gane su saboda lullubin da suka yi ya fi inganci gaskiya ya fi wannan inganci saboda haka dai wasu malaman sun jamma a hadisan guda biyu inda suka ce abin da ake nufi da waɗannan hadisan duka shine ka tsawaita sallar asuba ta yadda ba za ka kammala ba har sai gari ya fara haske ina fatan mun fahimta mu je malam mas'ala fardul kifayati ala kulli buni a mubham al ba'd mu'ayyani, lil'julli mu'ayyan idil julli litarkihi idh al iqab li tarkihi amma kadha al ijab tayammum lil janaza لفض ما عليه ذو مجازة فمن يرى على الجميع أولا أجازه وغيره يقول لا نعم Abin da ake kira fardu kifaya shine duk wata farilla da Allah ya farlanta ta amma sai ta zamanto idza qama bihil ba'du saqata anil baqin idan wasu suka tsaya da ita to ragowar ba sai sun yi ba wannan shi ake kira fardu kifaya to shine wannan matsalar abinda take bayani akai shine shin fardu kifaya ya waje bane akan dukkan mutane ko kuma akan wasu daga cikin mutane ina fatan mun gane wannan shine mas'alar to a ƙarƙashin wannan mas'alar malamai suka yi saɓani da haka wasu suka ce ya waje ba ne ga dukkan mutane tunda idan ba a yi wannan farzu kifaya ɗin ba to gaba ɗayansu Allah zai musu uku ba da haka yanzu mai misalin farzu kifaya sallar jana'iza yanzu in mutum ya mutu gaba ɗaya kowa bai mai sallar jana'iza ba kowa ba za ta same shi ina fatan mun gane saboda haka mafiya yawa abin da suka tafi a kan cewa farzu kifaya wajabcin shi ya haɗa da kowa da kowa ne ina fatan mun gane saboda mai saboda gaba ɗaya za a yi musu hukuba idan suka bari to a ƙarƙashin wannan saɓanin da aka yi na fardu kifaya shin ya haɗa kowa da kowa ne ko kuma wasu kawai ya shafa wannan yasa aka yi saɓani shin idan ka zo za ka yi sallar jana'iza za ka iya taimama ko ba za ka iya ba misali akwai mutum goma sun samu ruwa sun yi alwala su kuma wasu ba su samu ruwa sun yi alwala ba shin ya halatta su yi taimama ko bai halatta su yi taimama ba wannan shi ne matsalar saboda haka shi ne, malam yake cewa ta tayammumu sahihi lil janaza mutumin da yake a gida lafiyar shilau shin ya halatta zai iya yin taimama saboda jana'iza ko ba zai iya yi ba lifaƙadi ma saboda ya rasa ruwa alaihi zuma jaza faman yara alal jami'i awwalan wanda yake ganin fardu kifaya ya wajaba ga kowa da kowa a jazahu ya halatta masa cewa zai iya yi amma wa gairuhu ya kulula amma wanda ba su ba kuma suna ganin kawai ba za a iya yi ba ina fatan mun fahimta to wannan shine matsalar saboda haka yanzu idan muka kalli sallar jana'iza mu ce farfi kifaya ne idan muka ce farzu kifaya ya wajaba ga kowa da kowa to wanda bai samu ruwa ba zai iya yin taimama amma idan muka ce bai wajaba akan kowa da kowa ba kawai ya wajaba ne akan wasu daga cikin mutane to idan ya zamanto cewa wasu mutane su goma misali suka samu damar da za su yi alwalar su mai sallah to rago ba za su taimama ba da ita ce mama ba a komawa izuwa gare ta sai idan an samu matsala to kuma in mun ce ba dukkansu ba ne ya waje ba a kansu to ba a samu matsalar da za ta halatta musu yin taimama ba ina fatan kun fahimci wannan to mu je matsala amrun bi wahidin min al-ashiya'i lil kulli aw lil fardi dukti da'i ka kiswatin ifkin al it'amin fi al it'amin fi قتال كفار في wannan ka'idar abin da take cewa shine idan aka samu alwajib almukhayyar ko a sunna almukhayyara aikin da shari'a ta kawo abubuwa biyu ko uku ta ce ka aikata ɗaya daga ciki shin duka ne suka waje ba a kanka ka zaɓi ɗaya ko kuma ɗaya daga ciki ne ya waje ba a kanka shi ne wannan matsalar abin da take cewa kamar yanzu misali muna da alwajibul mukayyar a kafarar rantsuwa da Allah ya ce faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin ko kaga wannan shi wajibul murattab ne amma alwajibul mukayyar ɗin ya zo a farko da Allah ya ce la yu'afizukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqattumul ayman fakaffaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba aw kiswatuhum aw tahriru raqaba ina fatan mun gani dan haka kaga anan gurin in ka kalla an ba da zaɓi guda uku ko ciyar da miskinai ko yi musu sutura ko kuma 'yan takuyanga to shin duka sun waje ba a kanka ko kuma guda ɗaya ne ya waje ba a kanka shi ne mala ya ce ka wata itkin au itsamin fi kisali kafarati na tilhilfi a wajen yin kafara ta rantsuwa sai ce fa'ida khulfi Fa'ida khulfi lana ta tazharu fil abdi in amma wa man yusafiru fi jum'atin yamna'u ibn al-qasimi صحتها لباهتمام تنتمي لأشهد الصحة قال الأول ما عينت عليه ما تنفل وأشهب واجبة بناء على وجوب الكل ابتداء ومذهب الجمهور حسم واحد غير معين فخذ بشاهدي من ترك من ترك الجمع لا يعاقب إلا على الواحد ذاك الواجب من ترك الجميع man tarakal jami'a kowa ya gyara mala yake cewa fa'idatul khul fa'idar wannan sabanin za ta fito shine ma'anar fa'idatul khulfi ta zaharu. kusan duk ka'ida usuliya wacce aka yi saɓani a kanta za ka samu cewa akwai wata samara ta fiƙihu da za ta fitar dama kamar yadda muka sani abubuwa uku ne suka saɓanin malamai yake koma zuwa gare su akwai abu saɓanin da ya zama dalilin shine annusus kamar yanzu wani nassin bai ishi wani malamin ba sai ya saɓa da wani malamin na biyu kuma shine abinda abin nan abin da yake da alaƙa da yaren larabci na uku kuma shine abin da yake koma zuwa ga ƙa'ida usuliya saboda haka ƙa'ida usuliya an aka saɓa a kanta za ka samu saɓanin malamai da yawa da ya gangaro a ƙasa saboda haka yanzu zahiriya da suka saɓa da malaman jumhur akan wata ƙa'ida Wata ƙa'ida ce saɓanin zahiriya da ya fi ƙarfi yas kaga matsaloli da yawa sun bambanta da juna wannan kiyasin da suka samu saɓani ya jawo akwai matsaloli da yawa da suka bambanta tsakanin jumhur da kuma da kuma za'iriya to shine malam yace fa'idatul khulfi lana satazharu fil abdi in amma wa man yusafiru shine idan ya zamanto bawa ko kuma matafiye limancin juma'a fi juma'atin ya zama limami ne a juma'a kamar yanzu na ja ku juma'a shin juma'a ta yi ko ba te ba saboda haka ya ce yamna ibn al-qasim sihatu halazi imamin tantani a wajen ibn al-qasim juma'a bata yi ba ina fatan mun gane li ashhabu siha amma shi ashhabu shi kuma dukkan su malakawa ne shi kuma a wajen ashhab yana ganin tayi qala al-awwal wa yake na al ɗin? din ibn al-qasim yace ma uyyinat mata ma fulun ai juma'a bata ta waje ba akan musafir ba saboda haka tunda bata ta waje ba gare shi ba za a iya zama liman wa ashhabun wajibatun bina'an ala wujubil kulli ibtida'an shi kuma a wajen ashabu wajibi ce me yasa saboda ai duka gaba ɗaya biyun aka wajabtawa musafir ko a zahar ko kuma ya yi juma'a saboda haka tun da duka ne shi zai zaɓo wacce ga dama shi kuma a wajen ibn al-qasim juma'a ce ba ta waje ba a zahar ce ta waje ba saboda haka ya za a yi yana nafula mai farilla ya zamanto cewa ya bi shi kun gane bambancin yawwa shine ya ce wa mazhabul jumhur hatmun wahidun a mazhabin jumhur mafiya yawan malamai shine guda ɗaya ne wajibi ghairu muayyanin fa khudh bi shahidin ba ayyana mai guda ɗaya ba saboda haka matafi da kuma mm, abin nan da matafi da kuma bawa in ya ga dama ya azhar in ya ga dama kuma ya yayi juma'a ina fatan mun gane in ya ga dama ya azhar in ya ga dama kuma yayi juma'a kowanne idan ya ga dama zai iya yi yace man tarakal jami'a la yuqab wanda ya bar duka ba za a iya mai hukuma ba illa alal wahidi zakal wajibu sai akan guda ɗaya kawai ina fatan mun gane saboda haka ala kulli hal wannan ka'idar abin da zamu fahimta a cikin ta shine idan shari'a ta umarce ka da abubuwa da yawa ta baka zabi shin duka ne suka waje ba ko guda ɗaya ne idan muka ce guda ɗaya ne to sai ya zamanto cewa ba za ka iya yin duka ba sai dai ka yi guda ɗayan yawwa idan kuma muka ce duka ne to duk wanda kaga dama zaka iya yi saboda haka a wajen jumhur a zahirin maganar malam a nan gurin shine matafiyi zai iya yin zai iya yin limancin juma'a amma a wajen ibn al-qasim ba zai ba shi sa ga wannan su risala da sauransu yawancinsu akan maganganun ibn al-qasim aka gina su saboda haka matafiyi ba zai yi limancin juma'a ba shi yasa daga cikin sharuɗan sallar juma'a wajen maliki akwai me akwai me a ba haka suke ce mai da wannan lafazi suke masa amfani almekace al-istitsan haka suke cewa al-istitsan so dole sai an samu al-istitsan in ba samu al'istitsan ba ba iya yin ba za ka iya yin sallah ba ina fatan mun fahimta so waɗannan matsalolin na tabbatar da cewa muna amfana da su da yawa saboda matsaloli ne waɗanda sai ka shiga cikin littafai masu girma za ka gano su nan kuma gashi malam yana ba su cikin sauƙi ba tare da wata wahala ba ina fatan mun gane to kaga wannan yake ƙara fito mana da amfanin wannan littafi da kuma mu dage mu ga cewa mun yi a sai da ya kamata ina ganin abin da ya rage na lokaci za mu bar shi amsa tambayoyi bismillah akwai mai tambaya na'am illa jami'a ma'ana su waɗannan fisal ɗin wanda aka ka zaƙi ka aikata shi ne ma'anar mantarar jami'a mana an ka su duka guda ɗaya za a ma hukuma a kai shi ne ma'anar mantarar jami'a la yi aƙwabu illa ala wahidin na'am sai waye mai tambaya da kana? eh to me kai ka ɗaukan mace ma a mashin me kai ka ɗaukan mace kana saurayi ka jawo kanka fitina akwai wata tambayar ne eh? larurar tun in ba ta baka hamsin din ba za ka mutu? wa alaikum salam ka daga muryarka in dai ba dole ba ne inda ba dole ba ne an dai faɗa ma abin da wasu malaman suka faɗa so ba dole ba ne ya yi hmm. mala an kaɗa ga hannu sai an baka dama za ka yi tambaya ne kake cewa mala dan saurara da Allah mun kuka tashi wannan a jos ne ko kuma a kalaba eh a jos ne ko a kalaba a kuskure ne wannan mana haikanin mata ba shi da gado ba shi da gado ka za mu je mu mana mu sallah kan lokaci na'am bismillah ne ma'ana in an ce idan an ce fardu kifaya ya waje ga kowa da kowa to shin idan wasu suka samu dama suka yi alwala waɗanda ba su samu dama sun yi alwala ba shi za su iya yin taimama shi ne na bismillah hmm. magana da take rajiya shine ana iya itikafi a duk wani masallaci wanda yake na juma'a yawa amma wannan baya nuna ba za a yi itikafi ba sai a su shine eh dalili shine saboda yawanci usul iri biyu ne daga mazhabar hanafiya sai mazhabar jimori ta ake cewa shafi'iya ɗaya kenan sannan kuma abu na biyu shine su mazhabar hanabila sun fi shahara da hadisi amma dai usul iri biyu ne ma a takaice mazhabar ɗariƙatul hanafiya ita ake kira ɗariƙatul fukaha sai kuma ɗariƙatul shafiya wacce ita ake kira ɗariƙatul ko kuma ɗariƙatul ko kuma ɗariƙatul mutakallimi yawwa so yawanci za ga ma a gurare da yawa an banda wannan littafin malikiya ne yawanci shafi'iya ake faɗa da kuma hanafiya saboda duk mutumin da ya iya iya usul ɗin jumhur ya iya iya usul ɗin malikiya ko kuma na jumhur to zai iya fahimta waɗannan mazabobin uku amma na hanafiya in dai bai je ya karanta shi ba zai samu matsala saboda haka mu a lokacin da muka yi masters mun yi akan littafin hanafiya ne akwai abubuwa da yawa da ba ma fahimtar su sai mun koma wasu littafan saboda duk shekara hudun da muka yi muna karanta usul a digiri ba mu yi waɗannan abubuwan ba su hanafiya suna da istilahat haɗinsu kuma sun saba da yawa da jimhur shi ka ga su biyu aka fi kawowa yau an ka kalla mazhaban malikiyar ma'ai tana narkewa tsakanin su ne za a ga da yawa zai ce wa fi usuli zaini na ne zai ce walƙaulai ne na tafi so ga ƙarshe za a ga da ƙirka ga mazhaban malikiyar ma tana sai da kanta za a ga tana wannan ne shi ne fassara biyu ce wasu na ganin lawal mafus suna ganin alkita ƙwar'ani shi ne sai mun zo ƙiyasi muna da rai za mu yi bayanin hujjojin kowa daga cikinsu E, eh, shi ne fassara biyu ce yana ɗaukar lawal mafus zai kuma ɗau littafin ƙwar'ani ɗin duka biyun akwai malaman da suka fassara shi da haka hmm. Mm, ka ba wani kuma dama kai kuma nan akwai wani mai wata tambaya sai dai babu sai a dawo kanka ga wani can a baya dan dinga daga murya saboda aji bismillah ni ke ka daga murya malam ni kaina bana ji a ina a'a ka bari mana ba ta juyi muke ba ai dai akalla ka mana tambaya akan akan ko kuma usul amma me kai mu tajwidi kai kuwa ai ba ulumul qur'an muke yi ba akwai wani mai tambayar to bismillah ‘yan maza ba hanafiya ake kira sabon ra'ayi saboda suna yawan amfani da kiyas shi imam abu hanifa ya rayu ne a iraq saboda haka akwai dajjalun manar dajjalun su ne waɗanda suke sanya hadisan ƙarya yauwa don haka wannan shi ne dalilin da ya sa hadisan da bai samu ba kawai sai ya kiyasi so su ne ake ce musu sabon ra'ayi yawwa ma ba wai suna zaunawa ne su kirkira ra'ayi su danganta shi da shari'a ba ina fatan mun fahimta so su ne ake ce musu asabun ra'ayi ba haka su ba haka aka faɗa ba cewa aka yana kan kowa ne ko yana kan wasu haka aka faɗa amma ba cewa aka yi in wasu sun yi ya faɗi daga kan wasu ko kuma dole ce kowa ba ba haka aka faɗa ba a farkon ne shin yana kan kowa ko yana kan wasu ne amma da an yi tifaɗi cewa a ƙarshe in wasu suka yi ya faɗi kan ragowa shi ne ba haka ba ci a canza mai suna to kace mai kai

shine ma nawa ma kana na nasiya ɗin? mana Allah maɗaukakin sarki baya mantuwa saboda haka duk abin da bai faɗa ba za a aikata shi ba Shi ne kawai a takaice so wannan wata maza ba ce mai faɗi sai ka jira in Allah ya sa muna da rai ɗan rayuwa tana da wahala in mun zo kan kiyasi za mu yi abin da za mu iya na bayani akan hujjojin waɗanne daga cikin waɗannan menene hujjojinsu za mu yi bayani insha Allah yawon so kowanne za mu yi bayani akan hujjojinsu tambayar ka ta ƙarshe iyadatul marid iyadatul sunna ne da kaifar da kisa yara sunna ne yana cikin sunnoni so ba farzu kifaya ba ne to Allah za mu takaita a nan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa a Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari sauranmu mu darasi ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karfe nawa ake yin sallah